واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون ku tuna daga cikin ni'imomin da muka yi muku mun raba muku kogi biyu ku maida shi hanya busasshiya kuna tafiya a cikinta muka tseratar da ku muka halakar da maƙiyanku wato fir'auna da mabiyansa a gaban idanku kuna kallon su